bangaren mata 'yan siyasa na jami'ar apc kenan daga shiyar a jihar bauchi ke bayyana takaicinsu dangane da watsi da su a bayan da aka kafa mulki a jihar bauchi ga dai ta bakin wasu matan a hira ta da su ni ce hajiya hajar ayuba daga katagun local gamman matsango ward abin da yake tafa da mu mun sha wahala ne mun je mun yi karerai a jama'a sun fito sun zo sun yi zaɓe kuma daga ƙarshe mu an zubar da mu mu kanmu ma ba a neman shawarwar mu ba a magana da mu barantana har a taimakawa waɗanda muka je muka kira suka fito suka zo suka yi zaɓe. kina nufin cewar wannan gwamnati da aka fata ba ta yi da ku wallahi wannan gwamnati da aka kafa ta ba ta yi da mu saboda haka mu gwamnati ba mu san abin da take yi ba tan in taro ne sai dai mu ji matar gwamna ta zo an yi kaza an yi kaza ta ce za ta taimaka sai dai mu ji wai ko a rediyo in har an tafi da haka to muna jira shekara hudu ta yi idan shekara hudu ta yi za a rabe da magirbin saran yakuwa idan mu ne masu jama'a za a gani idan shugabannin jama'iyya ne da jama'a za mu gani ni ce Khadija Musa ni dai memba gaskiya muna fuskantar matsaloli ba kaɗan ba abin da yasa kaga har yanzu abubuwa da ake yi har ga Allah mu har yanzu ba mu samu alheri ba sai dai mu ji kawai ana wasu mu ji ana wasu amma mu har yanzu ba wahala dai muna cikin ta muna shi amma har yanzu ba mu ga komai ba wallahi tun wata goma na har zuwa yanzu ba abin da muka gani muna dai muna ta wahala bakin ramin audu da layi matar barisan nan mun zanna da ita ni akwai lokacin da nke tsaye da matar barista tsakana da ita mutum biyu ne ta fi da dubu ɗari biyu da arba'in ta bai mata amma ni ko naira biyar ni ko sabulu a wannan fati ban bai suna ajiya fatima suleiman apc amma har yanzu mu ba mu san me ake yi ba mu ba mu san dalili ba mu dai mun sha wahala mun zaɓe su amma yanzu dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. mataki za eh, mu matakin da za mu ɗauka sai dai mu haɗa su da Allah Ubangiji Allah ya shirye su. A gefe guda kuma shugaban mata ta jami'ar APC a jihar Bauchin Hajiya Sa'adatu Mahmud ba da hakuri ta yi wa matan inda ta ce gwamnati za ta waiwaice su. Ƙara ba mata hakuri ofishiyali 'yan uwana 'yan siyasa da kuma wanda suka ba mu ƙuri'a. In Allah ya so ya yadda. za a ga canji ba tare da ɓata lokaci ba da izinin Allah. Ta kamar menene kike gani za a yi wa mata don inganta rayuwarsu? ai akwai abubuwa da yawa wanda an ka duba kowane ministry ya shafi mata to don haka ayyukan da za a yi wa mata yana da yawa kuma wannan maganganun da ake yi mai girma gwamna na san yana ji kuma zai yi wani abu a kai da izinin Allah. to ko me sa ba za ku je ku gaya masa ba kan cewar ga halin da matan nan suke ciki su ne suka jajirce aka tsaya aka yi zaɓe wajen kusan shekara guda kenan sun ce su ba su ga komai ba yanayin da ƙasan ne take ciki ba wai jihar bauchi ba ne kawai da ina kara kira da jama'a da mu kara haƙuri mu gani mu kara ba su lokaci lokaci za mu ta ba su lokaci har mu ɗan gani har kowa ya zo an mutu kenan. wannan na Allah ne Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya